sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Binta Esther ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba sha uku ga watan Janairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Maryam ba mukanin labarai. A yau Laraba ake sa ran Majalisar Wakilan Amurka za ta kada kura a kan tsige shugaba Donald Trump karo na biyu abinda ba a taba yi ba a tarihin Amurka. Masu gabatar da kara a Amurka sun faɗa a jiya talata cewa sun gano mutane fiye da 170 da ta yiwu a tuhume su akan aikata manyan laifuka dangane da mummunan farmakin da aka kai akan ginin Majalisar Dokokin Amurka a makon da ya gabata. Amurka na canza tsarinta na raba rigakafin cutar COVID-19. Yanzu kasar ta saki miliyoyin rigakafin da aka ajiye da don zagaye na biyu da za a ba Amurkawa 'yan shekara sama da 65 da kuma waɗanda ke fama da wata larurar rashin lafiya. To madalla, a Najeriya za ku ji cewa biyo bayan wata sanarwa da hukumar tsaron farin kaya ta DSS ta fitar inda ta bankaɗo wani shiri da wasu mutane ke yi na ingiza rikicin addini a ƙasar. wasu 'yan kasar sun tofa albarkacin bakin su kan batun muna tafi da karin bayani za kuma ku ji cewa a wani abin da suka kira yunkurin toshe hanyoyin magudin zaɓe jami'in hamayya a jamhuriyar Niger sun aika wakilai ga hukumar zaɓe bayan da suka shafe shekaru sama da uku suna ƙauracewa ayyukan hukumar saboda a cewarsu haramtacciya ce. sannan kuma muna tafi da shirin ciwon mace wanda aisha ma'azu ta shirya kuma za ta gabatar amma yanzu sai ku gyara zama don shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran A yau Laraba ake sa ran Majalisar Wakilan Amurka za ta kada kura a kan tsige shugaba Donald Trump karo na biyu abinda ba a taɓa yi ba a tarihin Amurka. 'Yan Democrat suke da rinjaye a majalisar kuma suna da isassun kur'un da za su amince a tsige shugaban. Amma yanzu ana samun ƙarin 'yan Republican da ke goyon bayan ƙuduran. 'Yar majalisa Jamie Herrera Butler ta sanar a yammacin jiya talata cewa za ta kada kuri'a goyon bayan tsige shugaban. ta faɗa a wata sanarwa cewa trump ya saba alkawarin da ya ɗauka a matsayin shugaban ƙasa. 'yar majalisar wakilai liz cheney kuma ɗaya daga cikin shugabannin 'yan republican a majalisar wakilai da take bayyana goyon bayanta a kan tsige shugaban ta ce ba a taɓa samun cin amanar da shugaban ƙasa ya yi ba kamar wannan masu gabatar da ƙara a amurka sun faɗa a jiya talata cewa sun gano mutane fiye da 170 da ta yiwu a tuhume su akan aikata manyan laifuffuka dangane da mummunan farmakin da aka kai akan ginin majalisar dokokin amurka a makon da ya gabata kuma ana sa ran adadin zai karu zuwa ɗaruruwa nan da makonni masu zuwa yayin da ake ci gaba da farautar masu zanga-zangar da ke goyon bayan trump da suka afka ginin michael sherwin Maƙaddashin atonin amurka na gundumar columbia ya faɗawa manema labarai cewa ana tuhumar sama da mutane saba'in ya zuwa yanzu a gundumar ta columbia yayin da masu gabatar da ƙara ke ƙoƙarin tuhumar akalla wasu su ɗari. A halin da ake ciki, shugaban 'yan Democrat a Majalisar Dattawan Amurka, Chuck Schumer, ya ce ya kamata a hana masu goyon bayan shugaba Donald Trump da suka kai farmakin a ginin Majalisar Dokokin Kasar shiga jirgin sama. Ya kira gungun mutanen masu tarzoma da ke barazana ga tsaron ƙasa, kuma ya kamata a sanya su a jerin sunayen waɗanda aka haramtawa tafiya ta jirgin sama. Hukumar binciken manyan laifuffuka ta FBI ta ce tana duba shawarar haramtawa mutanen tafiya ta jirgin sama. Amurka na canza tsarinta na raba rigakafin cutar COVID-19. Yanzu kasar ta saki miliyoyin rigakafin da aka ajiye da don zagaye na biyu da za a ba Amurkawa 'yan shekara sama da 65 da kuma waɗanda ke fama da wata larurar rashin lafiya. a lokacin da aka yi hira da shi a wani shiri na gidan talabijin ɗin abc na safe sakataren harkokin lafiya na amurka alex azar ya ce tsarin bada rigakafin a ƙasar ya mai da hankali ne akan ɓangare guda. ya kuma ce amma sabon tsarin ba zai shafi amurkawan da ke jiran rigakafin kashi na biyu ba yayin da ake samun hauhawar masu kamuwa da cutar covid-19 a fadin amurka shugabannin jihohi da yawa na nuna ɗari-ɗari akan ɗaukar ƙarin matakan taƙaita fita nan ba da jimawa ba Maryam za kawo mana ƙarashin labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo maku rahotonmu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin biyo bayan wata sanarwa da hukumar tsaron farin kaya ta DSS a Najeriya ta fitar inda ta bankaɗo wani shiri da wasu mutane ke yi na ingiza rikicin addini a ƙasar. Wasu 'yan ƙasar sun tofa albarkacin bakin su kan batun. Mai magana da yawon ƙungiyar jama'atu Nasirul Islam a jihar Filato, Malam Sani Mudi ya yaba da faɗakarwar ta hukumar DSS ya kuma hori 'yan Najeriya da su sanya kishin ƙasa a zukatansu. Daga Filato ga rahoton da wakiliyar murya Amurka Zainab Babaji ta aiko mana. Biyo bayan wata sanarwa da hukumar tsaron farin kaya a Najeriya wato DSS ta fitar inda ta bankaɗo wani shiri da wasu mutane ke yi na ingiza rikicin addini a ƙasar, al'ummar ƙasar sun tofa albarkacin bakin su kan batun. Sanarwar da ke da sanya hannun jami'in hulɗa da jama'a na hukumar DSS a Najeriya fita a funnaya da ke yawo a kafafen sada zumunta ta zayyana jihohin Sokoto, Kano, Kaduna, Plateau, Rivers, Oyo, Lagos da waɗansu jihohin kudu maso yamma a matsayin wuraren da rikicin addinin zai shafa. Mai magana da yawon kungiyar jama'at Nasiril Islam a jihar Plateau Malam Sani Mudi ya yaba da faɗakarwa da hukumar tsaro ta DSS ke yi. Hukumar DSS tun da ita ce hukuma ta tsaro wanda take bin diddigi na abin da ya shafi tsaron ƙasa. Mun gamsu an haka lura da abubuwan da ake yi da rubuce-rubuce da yunkuri da akan yi da dama ɗanƙanin abu sai ki ga an mai da shi na addini amma ka ga abin da yake na gyara ne ka faɗe shi da kyakkyawan kuduri da kyakkyawan niyya. Farfesa Yusuf Turaki ɗaya daga dattawan Najeriya da ya bada gudummawa wajen yin garan bawul a kundin tsarin mulkin Najeriya ya ce waɗanda ke da haƙƙin tsaron 'yan Najeriya ba su ɗauki harama ba. A Najeriya yau waɗannan mutane polis ko soja ba su da niyya su maganci wahalun tsaro ba su da shi. soja da ya tara kuɗi zai je yaki a kashe shi wa zai kashe kuɗin da ya tara gwamnati kanta waɗanda suke rike manyan-manyan makamai a gwamnati ba su da kaunai 'yan najeriya a zukatansu babu ko kadan najeriya tana da kuɗi na yin duk abinda najeriya take so ta yi domin jama'a su ji daɗi Shi ko tsohon jami'in 'yan sanda kuma tsohon kwamishina a jihar Filato Alhaji Abubakar Dashe ya ce Najeriya na buƙatar ƙarin 'yan sanda don tsaron ƙasar. 'yan sanda yanzu sun kasa gaba ɗaya ko ina a Najeriya. Shugaban ƙasa da ya ce a dauki 'yan sanda dubu goma. Sai kuma gashi ana rikici tsakanin Inspector General da Police Service Commission. Sun ɗauki kansu sun kai kotu. an dakatar da wannan daukan 'yan sandan da ake so a yi din shugaban kasa gaskiya ya ja musu kunne a cewar wani mai fashin baki mr kichime gwatau dss ta yi namijin kokari wajen gano bata garin da ke neman da rikici mara ba da irin wannan mataki da suka dauka sai dai kuma gaskiya tana da aikin tambaya na farko shi ne su jami'an wannan ta suna da da'a isasshe da ba a ce sun sami yaduwa cikin al'umma da har za su cimma burin kare al'umma idan za su iya ba mu ansa wa'annan tambayoyin to lallai Najeriya za su iya fara samun bege a kan ita wannan hukuma. Najeriya dai na fusar ɗimbin matsalolin tsaro da suka hada da kai hare-hare kan al'umma, satar mutane don neman kuɗin fansa da sauran ayyukan ta'addanci. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. an gaishe ki Zainab Babaji. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Maryam da karashin labaran duniya. Takunkuman da baitul malin Amurka ya sanya kwanan nan akan wasu manyan 'yan siyasar Iraki a matsayin waɗanda suka saba haƙoƙin bil adama ya janyo mabambantan ra'ayoyi a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. Inda a fili gwamnatin ƙasar ta bi sahon muryoyin da ke goyon bayan Iran wajen yin Allah wadai da matakin. amurka ta ce takunkuman da ta sanar da sanyawa a makon da ya gabata a kan fali alfayad shugaban hukumar pmc ta kasar wadda ke sa ido a kan mayaka ta sanya shi ne saboda zargin alfayad da hannu a kisan wasu masu zanga-zangar lumana ta nuna kin jinin gwamnati shekaru biyu da suka gabata. alfayad wanda tsohon mai bada shawara ne akan harkokin tsaron ƙasa. An yi imanin shine jami'in Iraki mafi girma da Amurka ta sanya wa takunkumi a cikin 'yan shekaran nan, abinda ke ƙara yiwuwar dagula dangantaka tsakanin ƙasashen biyu. Yayin da wasu 'yan majalisar dokokin Iraki suka sake yin kiran Amurka ta janye dakarunta daga ƙasar. Ministoci biyu na shugaban kasar Malawi Lazarus Chakwera sun mutu a jiya talata sanadiyar cutar COVID-19. Kasar da ke kudancin nahiyar Afirka na fama da hauhawar masu kamuwa da cutar. A wani jawabi da ya yi ta talabijin, shugaban ya buƙaci 'yan Malawi su kiyaye matakan kariya daga cutar da aka sanya. da yake magana da manema labarai daga gidansa da ke lilongwe babban birnin kasar shugaba chakwera ya ba da umarnin a sassauto tutocin kasar ya kuma ayyana kwanaki uku na jimamin rashin ministocin Kafin mutuwarsu, Bela Kanyama shi ne ministan harkokin ƙananan hukumomi, shi kuma Muhammad Sadiq Miya ministan sufurin kasar. Mutuwar suna zuwa ne yayin da Malawi ke fama da hauhawar adadin masu kamuwa da cutar COVID-19 da ba a gani ba a baya a kasar. gaishe shi Maryam Dauda. To a wani abin da suka kira yunkurin toshe hanyoyin magudin zaɓe. Jami'in hamayya a jamhuriyar Nijar sun aika wakilai ga hukumar zaɓe bayan da suka shafe shekaru sama da uku suna ƙauracewa ayyukan hukumar saboda a cewar su haramtacciya ce. tun a washe garin zagayen farko na zaben shugaban kasa da ya gudana a ranar 27 ga watan Disamba shekarar 2020 ne jam'iyyun kawancen hamayya na CAP suka kuduri aniyar aika wakilansu ga hukumar zaɓe. Wakilin murya Amurka a Yamai, Sulemu Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. tun a washe garin zagayen farko na zaben shugaban kasa da ya gudana a ranar 27 ga watan disamban 2020 ne jam'iyyun kawancen hamayya na cap 2021 suka kuduri niyyar aika wakilansu a hukumar zaɓe bayan da suka gano cewa rashin aika mutanen da za su fake masu ƙuri'u ya taimaka wa jam'iyyar pnds mai mulki wajen murɗa sakamako ya saranta a wurare da dama mafari kenan suka gaggauta tura waɗannan wakilai da tuni shugaban ƙasa ya saka hannu akan takardar tabbatar da wakil wakilcin su a hukumar ta seni kamar yadda kakakin kwamitin yakin zaben yan adawa bana ibrahim ya bayyana mun yi gwagwarmaya shekaru da sun ka shige na ganin cewa an kawo babban sauyi a cikin tafiyar da harkokin seni shi eh, isu muhammadu da gwamnatin shi sun yi eh, tsayin gwamin jaki to yanzu muna cikin yakin zaɓe kuma aski ya kai gaban goshi mun ka ce yanzu tilas ne mu koma a can senikin domin ba lokacin ba ne a zana ana kallon su sai a je a sa ido a ga kakanin ake aiki kuma mu kare ƙuri'un ɗan takararmu. jam'iyyar pnds tarayya ta yi na'am da wannan mataki da take kallo a matsayin wani ci gaba a kokarin haɗa kan bangarorin siyasar wannan kasa bayan shafa shekaru akalla uku ana cece kuce a game da halaccin hukumar seni in ji wani mai magana da yawon jam'iyyar mai mulki adamu manzo kasan ita siyasa batta yiwa ka zamanto kai ka ce komi ka kaurace za ka yi siyasa an aka kawo jam'iyyar siyasa don neman iko ake ake kawo kuma shi neman iko a mine ne zaɓe ne an baka ta yi ba zaɓe baka samu iko kenan babban ci gaba ne aka samu yanzu da 'yan adawa suka gane da ya kamata su zo su shiga hukumar zaɓe a yi komi tare da su a tabbatar da halarta kowa da kowa kuma a yi shi cikin haɗin kai a yi shi cikin fahimtar juna. su ma 'yan rajin kare demokradiyya sun yaba da wannan yunkuri na 'yan adawa Jami'i a kungiyar Opel mai aikin sa ido a sha'anin zaɓe Salisu Amadu ya ce samun wakilcin bangarori a hukumar zaɓe hanya ce da ke kawar da dukkan wani shaku. Su da kansu 'yan adawa in suka sa mutanen nasu in za a yi sata goma idan suna nan sai a rage a yi biyar. in kuma suna tsaye sai a yi zage a yi biyu in kuma sauran sanan sai a yi 50-50 in ji nasara kenan kada sai abubuwa nan da zamanto in an ba kowa hakin shi to sai ka ga karkashin walwal wannan da an zo babu ƙananan kuma. hukumar mai wa'adin shekaru shida na kunshe ne da wakilan dindindin goma sha uku waɗanda suka hada da biyar na ɓangaren rinjaye biyar na 'yan adawa sai biyu na masu sassaucin ra'ayi da wakili guda na ƙungiyoyin fararen kula yayin da ɗaya bangare kowanne daga cikin 'yan takara talatin da suka fafata a zagayen farko na zaben shugaban ƙasa ke da wakili guda na musamman waɗanda su ma a jiya shugaba isu muhammadu ya saka hannu a kan takardar tabbatar da su a matsayin amintattun wakilai a idan doka sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger to a gaida sule da barma da ya aiko mana da wannan rahoton Masu sauraro kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukan mu na intanet a voahausa.com, muryaamurka.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai ku daɗi gyara zama don shirin mu na gaba. Barka da kasancewa da shirin ciwon yamace tare da ni Aisha Yayin da muke daf shiga shekara ɗaya da fara gabatar da wannan shirin za mu kawo muku wasu 'yan kutsure daga cikin shirin da suka gabata. Shirin ciwon yamace na farko ya nemi fahimtar dalilin da ya sa mata suke kishi ba tare da wani dalili ba. Lamarin da mutane da dama suke gani yana ba mata hajiya bilkisu ɗan gaji hajiya mariya kashi shaida na fara da musu tambayar dalilin da ke janyo kishi tsakanin mata gaskiya ne in mace idan ta haɗu da ɗa mace yawanci lokuta za ki ga kamar akwai gaban nan to dalili ko shi ne ita mace Allah ya halice ta ina da kishi a cikinta to ko da ma ba abin da haɗa ta da ita wancan da ta haɗu da ita karon farko ne kusan wata ba son ta wata ta dara ta ne kawai mm. ina ga ne da eh. hajiya wannan kicin muna nan tare da shi yana cikin zuciyar mu mm. za ki ga cewa koyaushe za a haɗu mace in kin ga kun zama kusa kusa tare da ita mm. to yana iya yiwa ta ko kuma level ɗin ku ɗaya mm-hmm. amma da zaran ita wacce kuke taron nan daga cewa kina neman ki fita ko ki kamo ta abin da take da shi wallahi ko jinin ku sai kin ga an samu canji wato kamar yadda kika ce ciwon ya mace ya kamata ya zama to eh ya mace ne a ce mace mai ciki dole duk wani damuwan ki na mai ciki namiji ba zai taba fahimtar me kike goyin through da wannan eh, eh, abubuwan da ke faruwa daga samun ciki eh, lebo haihuwa da raino ba sai mace a wannan daidai amma idan ya zo wani lamari na rayuwa muna da kishin junanmu saboda kamar in zaki fahimta ko a siyasa ne masu siyasa in aka zo za ga ana yawon siyasa ana za ki ga mata na bin mai ita shugaban su yi haka nan da an zo wurin zaɓe to na mm. sai su kauce ba za su zaɓe ta ba saboda tsananin kishi kar ta zama wani abu sai a je a wani miki kishin da muke da shi ne duka natural mutane da dama suna tunani cewa kishin ya mace yana tasowa ne idan suka mutum ɗaya. Eh to yanzu ba haka bane ba. za ki ga ba mijin ku ɗaya ba ba ku haɗa ma dangi ba mm. amma dai wato titin yana da zai an ga cewa za ka zama na abu to bari ga miji ko ƴaƴanka aka ga suna neman su ɗaukaka to sai kin ga wasu matan suna kishi da kai amma da fa kuna tare an ga cewa ke ba komai bane ƴaƴan ki ba komai bane ita ta fi da zarar an ga ka taso ban san me yake jawo wannan kishi tsakanin mu mata ba kuma mata sun fi haka to ni hajja mariya Na'am to ni ina ganin ko wannan abin ko kama halitta ce. To amma halitta ba da ya haɗa ka da mutum ka rika kishi da shi? in eh, kin ga kamar ko ana yan matanci kina tare da kawai kuna komi tare kwana tare cin abinci tare duk ran da kika samu mijin aure to daga ranar nan wannan kawa ta ce kuma za ta canza miki a takaice eh. to ana ta magana cewa a sama wa mata wani kaso mai tsoka a cikin mukamman gwamnati hakan za a kai ga cimma wannan eh, bukata? Eh, za a ce saboda ai idan mutum ta samu ta haye din kuma ai tana aiki mai kyau. Tana aiki mai kyau amma ta yaya za ta kuma tafi da 'yan uwanta mata domin a gudu tare a tsira tare? Sai dai kawai mata mu zo yanzu mu zauna mai tunani mu sake hali. akwai masu cewa ma kwalliya da mata suke yi ba don mazansu suke yi ba suna yi ne don yan uwansu mata Hajiya Balkisu. Wannan magana tabbas dan wato za ki ga cewa idan ma wani sha'ani kika ji kwalliyan da kika yi da an je wato yanzu wani abu ake wai sai ma an kalli irin kasar zanin me kika daura sai an kalli kunnuwan ki menene kika sa mm. sai ki ga wanda suke taron wanda harkar su sai ki ga an ce ai ma ba gwal bane wannan duka fashion ne kin gani wannan fa kamar yadda Hajiya ta ce uwa na abokiyar magana ta yana nan a cikin mu ne sannan kuma mu ma matan yanzu kika ko a hanya in kina tuki namiji zai daga miki kafa ki wuce amma mace za ta ganki ke ga mace yar uwarki wallahi in kika je jamfin hanna ba za ta daga miki kafa ba za ta wuce in kika ga an tsaya maka to namiji ne to hajjia ma amma ko mace ake neman wa a sa in an sa ta za ki ga da yawa ba za ta dauko yan mata ba matan yawa za ta so ta yi mingilin da maza don za ta ce matan munafukai ne. Ya kai ni ga tambayar da nake so in yi cewa wani irin illoli hakan yake haifarwa wanda yake jawo koma baya a cikin al'amuransu na cigaba. Wanda ke faruwa ga sace ke tsakanin mata bari dan koma baya kaɗan wajen kwalliya. Mm. Kwalliyar nan ita ke jaza gasa me kika ɗaura me kika sa yan wato bari in dinka kaza bari in sa kaza su gani kin ga akwai wannan amma gani mm. nake rayuwa yanzu ta wuce na batun sutura kawai yanzu ana magana ne na wani irin gudunmawa za a bayar domin a uh, samu ci gaba a rayuwa a duniya ta wannan gasa da ta jasa kici tsakanin mata ta kawo koma baya ta hanyar mata sun mai da hankali akan wasu abubuwa daban maimakon su koma akan na ci gaban kasa batun da mu na farko ya bankaɗo na gazawar mata wajen mara wa 'yan uwansu mata fagen siyasa. Mun karɓi bakoncin hajiya Hafsat Tijjani da hajiya Aisha Aminu. Shi yasa mata suke kishin zaɓen mata 'yan uwansu. Kuma abin da yasa mata suke yawan mai kishin don girman kan mace ce za ka tafi da rama mata baya ka samu kujera tana samu kujerar na ba za ta tsaya ta wa kowa aiki a farko ita tsayin shaddu ba ko kuma inda aka taso ba a'a ta ta zama ita ce tauraruwa game da mata da su zaɓe su kamar bayi mm. za ta je a za a jaka sun gane ta wani abubuwan muke dubawa muke kishi ba mu son mu fito mu umma ce amma namiji idan ka zaɓe shi zai zara zaka ya san kai wahada da shi amma mace a'a. To ko ya aka yi haka? matasa suke gudun zaben mata. To, haka ne? Mm, eh, haka ne. Gaskiya tsakanin da Allah mace cannot be competent and strong like a man. Mm-hmm. don muna da rauni mm-hmm. muna da tosai akwai inda za a ce namiji ya je mm-hmm. gaskiya da zai iya zuwa mace ba ta iya zuwa ba kuma zai yi mace da aka zaɓe ta tana haihuwa to mace in tana cikin lebo aka aiki ya taso ta yaya za ta yi ta saki lebo ta je wurin aiki kuma wani akwai cikas a na wurin mata suna mesis akwai wata da ita na mesis wallahi zazzaɓi take kamar mai typhoid ba za ta iya ajiye wannan mesis in mace ta wani aiki gabanta a ci siyasa mm. kuma yanzu a yanzu siyasa ya zama da yan banga ba mutunci mace ne ta fito ta ji tana yaƙe-yaƙe da maza ba mm. gaskiya idan batun eh, mace za ta iya haihuwa ya jawo mata tsaiko a kan aiki ne ba kya gani ba a iya kawo kan wannan matsala a arewa ne muke da wannan saboda mu matan arewa 'yan gata ne To shimfiɗar da kika yi na farko cewa kishi na daga cikin muhimman dalilan da ya sanya mata ba sa son mara wa 'yan uwansu mata baya. Ba kya ganin haka yana jawo musu wani cikas a al'amuran su na yau da kullum. Malama maganar kishi da hasa ta yi gaskiya ne. Eh. kishi gaskiya ne mu mata tsakani da Allah ba ma son kanmu. Mhm. Ba mu son junanmu. Yau idan mace kika je kika mara mata baya ta shiga ofis. yau ta samu ofis ruwa rana iska inuwa kuna ka je ka mara mata baya ta abin nan but ni to me ko ina son in ga cewa mata sun samu guraben aiki a siyasance da cewa ana kokawa da rashin bada gurin mata a fagen siyasa hajiya aishan jafaru fage ta ce mata sun yi mata rana irin nasarorin da ta cimma a siyasa a jihar Kano, Najeriya. Yanzu sun gaba za ka ɗin a fagen lokal gama ke kira mai ɗaukar ko ta bace. a duk Kano babu su ni kaɗai. Yaya mu'amalar ki da sauran mata da kuma irin goyon baya da suke baya ki a matsayin da kike rike da shi? Eh to ni alhamdulillah ni ban taɓa samun rashin samun goyon baya daga wajen mata ba dogaro da jajircewa ta saboda kin ga maza bata nan ta fage a eh, akwati na o24 ban taba faduwa zaɓe ba mm. kowaye da ta kai da kai akwatin ina ka da kai da izinin Allah kuma ba wanda ya bani wannan support din illa mata mm. na mazaɓata da mm. lokal government ina Ban taɓa faɗuwa a kwatina. Bari mu ɗan yi waiwaye Shara jibril a shekara ta goma 2011 ta tsaya takara wanda a wannan zaben da aka yi ita kadai ƙuri'ar da ta samu shine ita ce tata kadai dukkan matan da suke bata goyon baya a lokacin kamfe da ya tasiri ba a lokacin zaɓe. abin da zan iya cewa ga hangma da wannan wannan abin takaici ne wannan abin mata mu duba wa kanmu wannan matsalan. kuma ina mai tabbatar miki ba haka kawai suka ki jefa mata ƙuri'a ba kin san Najeriya abin da yake cutar mu kuɗi kin ga wannan kuɗin delegate din mm. to ta nan aka siye su suka mura mata baya kwaɗayin kuɗin delegates ne ya dawo ba su jefa mata ba da ana raba diamond da gold sai marawa in uwarsu mata baya hmm. ai shi ba ki fito takara ba ba ki zamanto kina da magoya baya ba in dai za a tafi filin primary election na shugaban ƙasa ko na gwamna hmm. to duk mutumin da a yanda muke sarayau da mu nake gaya ne to duk mutumin da ya ɗauko fatinan kuɗi zo wannan filin daga to ba za a yi kallon cancanta ko dacewar ki ba ko kuma a'a bari mu canja yau mu dubi yan uwanmu mace ta fito mu ga irin gudunmuwar da za ta bayar da rawar da za ta taka a'a ana zuwa da wa'annan mint ɗin zance ya lalata. To mai sauraro, ya abin da za mu iya kawo wake nan a cikin shirin ciwon ya mace a yau. A makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya ba mu iko, za mu sake kawo wasu muhimman maudu'in da muka tattauna a baya. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Sai wacce ta daidaita mana sauti Julie Leathers Gresham, ni Aisha Mu'azu nake cewa ku kasance lafiya. ma'asara. To a gaida Aisha Ma'azu yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke turo mana ta imel. To za mu fara ne da sakon Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir jihar Yoban Najeriya wanda ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Shirin gwamnatin Najeriya na dawowa da tallafin man fetur a gaskiya labari ne mai faranta rai. Fatanmu Allah ya sa hakan ya kasance. sai kuma sakon abubakar salisu a rikin fatiskum da ke jihar yobe wanda ya ce asalamu alaikum murya amurka haba hukumomin jamhuriyar benin ya kamata ku mai da hankali akan harkar ilimi ganin yadda ɗalibai suka yi watanni uku ba sa zuwa makaranta kuma shi ilimi shine gishirin rayuwa shi kuma buhari ya haya unguru jihar yobe cewa yi asalamu alaikum voa hausa wallahi mu talakawan najeriya ba mu ji daɗin sake rufe makarantu da gwamnatin ƙasar ta yi ba don haka muna jin hankalinsu da su samar da sharuɗan kaucewa kamuwa da annobar a makarantu a ci gaba da karatu shine mafita da fatan koken zai kai ga inda ya dace hakika muna yaba wa jami'an tsaron dss a bisa kokarin su na gano wata makarkashiya na tayar da rikici a wasu jihohin mu najeriya ko shaka babu wannan abin a yaba ne muna fatar allah ya taimaki jami'an tsaronmu a duk inda suke amin su amin sako daga ukasha abdulsalam koko da abdullahi abubakar gwandu duk a jihar kebbi sai kuma sakon muhammad ahmad usman tungan makeri jihar neja wanda ya ce muna kira ga gwamnatin muhammadu buhari da ta gyara mana hanyar da ta taso daga tagina zuwa kagara da birnin gwari zuwa kaduna muna jin ana gyaran wasu hanyoyi amma gwamnati ta manta da wannan muhimmiyar hanya a ƙarshe sai sakon nasiba matar rilwano ibrahim london Ba tare da samira iya abbas daga jihar adamawa waɗanda suka ce assalamu alaikum biyoyi hausa muna kira ga hukumar dss ta najeriya cewa su iya duk mai yiwa domin ganin sun damƙe duk wani mai hannu a yankunan kawo hayaniya a cikin addini to madalla an gaishe ka mahmud lalo yanzu kuma sai labarai a takaice. ake sa ran majalisar wakilan amurka za ta kada kura a kan tsige shugaba donald trump karo na biyu abinda ba a taba gani ba a tarihin amurka masu gabatar da kara a amurka sun faɗa a jiya talata cewa sun gano mutane fiye da 170 da ta yiwu a tuhume su akan aikata manyan laifuka dangane da mummunan farmakin da aka kai akan ginin majalisar dokokin amurka a makon da ya gabata kuma ana sa ran adadin zai karu zuwa ɗaruruwa nan da makonni masu zuwa yayin da ake ci gaba da farautar masu zanga-zangar da ke goyon bayan trump da suka afka ginin. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin kuma editan mu ta yau sai Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin da injiniyan mu na yau. Ni ce taku Binti Esero nake muku fatan alkhairi ma salam yanzu kuma sai a dakaci shirin mu na yau da gobe.